كان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا سيدي نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu an uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin da yake kirga wa watan almuharram watan ɗaya kwanaki goma sha biyu haka ne al'umma gaskiya wannan shekara da muka shiga ta biyu hijiriya wanda muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa a cikinta muna cikin masjidu nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan yayi wa sharha muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu rahama ya tara mu da su a jannatin firdausi cikin yardarsa to in ba mantawa muka yi ba mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari uku da goma sha uku wanda matashinmu shi ne farkon shafi na ɗari uku da goma sha hudu gabar karatu ta ɗari da da ɗaya. قال المؤلف رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة وزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن, الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم wannan imam albarbahari yana kashejin tsoratarwa ga waɗanda suke tsokanar sahabbai ga waɗanda suke ɓatanci ga sahabbai ga waɗanda suke bincike-bincike kan wani saɓani da ya gudana a tsakanin wasu daga cikin sahabbai ko shakka babu rayuwa idan aka zauna dole wata rana za a samu wani saɓani ya shiga shi kenan kuma sai ya zama in an samu irin wannan shi kenan wannan mutumin ya zama dan wuta darajarsa ta rushe babu zama na kud da kud kamar mace da miji amma sau da yawa kake samu a saba kuma idan da wasu za su zo za su kama mijin kuka za ta yi an taba mata wanda take so ko amma in su kaɗai ta can rikici ake kuma tana son kayanta shi ma kuma haka ya yi ta kushewa sai ta batanci kuma yana son kayan shi wannan zamantakewa ne na yau da kullum don haka akwai wauta ga mutumin da wai zai gano laifin sahabi kai a wani tudun ka hau har ka hango laifin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai abun duba قال المؤلف رحمه الله والخف yana umurtan mu da kamewa an harbi aliyin wa ma'awiyata wa aishata wa talhatu wa zubairu dangane da muharaba da ta gudana tsakanin waɗannan bayin Allah aliyu da muawiya a aishatu da talha da zubairu an samu munawasha ta faru tsakaninsu to kai fa ba ruwanka da wannan rikici na mutanen gida ka shiga ka ce wai ai don mai wane ne bai da gaskiya don haka wane ya yi laifi ko ya kafurta ko kaza wane kai waɗannan wanda suka yi wannan wanda Allah da manzonsa ne suka ba da garanti a kan duk ɗan aljanna ne to kaiwa za ka bata a ciki eh? to ta haka rahimahumullahu ajma'in malam yace Allah ya kara musu yarda ya ji kansu gaba ɗayansu wa man kana ma'ahum kama sauran sahabbai da suka kasance tare da su wala tukhasim fihim kul kashedin ka da yin husuma fihim cikin sha'anin su kada ka tsaya kuna kusuma da wani akan aibun awiya kaza ne a aliyu ne a kaza zubairu a talha a aisha waɗannan kai musu addu'a ka ce radiyallahu anhum kawai kai shuru don dukkansu suna da garanti daga Allah daga manzonsa cewa su dinnan yardaddu ne don haka baka da hanyar da za ka bata su wakil amrahum ila Allah tabaraka wa ta'ala ka wakkala al'amarin su zuwa ga Allah mai girma da daukaka fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wa huwa sadiqul annabi sallallahu alaihi wasallam mai fadin gaskiya ne kuma wanda yake gaskatawa ne matukar mutum mai imani ne to yana gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to ga abin da yake cewa iyyakum ina muku kashedi wa zikra ashabi da ku zauna ku rika ambaton sahabbaina kuna aibanta su wa ashari wanda a cikinsu surukaina suke wa aktani a ciki kuma surukaina suke wanda na ba aure na aura daga wajensu na aurar musu wannan ma wani babban mukami a ce mutum ya auri yar annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba Allah ya yarda da mutum ba yaushe zai haɗa wannan aura a ce ka auri kuma manzon Allah ya auri yar wani wannan ma ba karamin mukami bane don haka ya aurar wa sahabbai irin su usmanu ƴaƴan manzon Allah biyu ya aura har annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ba su kare ba na rinka baka kenan su kenan sun kare ba don haka ba da tana mutuwa wata zan baka tana mutuwa wata zan baka sai dai zan babu wata sannan haka dakatar ga aliyu yana auren yarsa yana auren yan umar yar umar yana auren kuma yar abubakar siddiq yace sirkaina ne da kuma aina to wai da hausa wanda ka ba sunansa ne ne wanda ka wa fa to wai ba a bambantawa eh ga shi yake a buhari wa tani karan larabci gagara ba da ne ko wanda ka ba wa da ba su ne a wanda ya ɗauko su ne ashab wannan kaga larabci ne tsada ne a yare duka to waɗannan fa su ne sahabbai fa waɗannan fa su ne sahabbai a abokanai na abuhari wa tani wanda kuma da surukai na? Abokanai na ne surukai na ne gaba da baya na ba su sun bani kuma suna na tare muke yi harkar addini wayannan kar in kuskura in ji wani yana ambaton su ta hanyar batanci in ba addu'a za ka yi musu ba kai shuru sun fi karfin kowa su suka tallabi fallon har suka sa masa gofanni ya tsaya lokacin yana kar don haka kowa ya ga wannan fallon ya gan shi suwa suka kafa shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da wani wali da zai zo daga baya har ya ji su abubakar eh wai har aka ce shine wali shugaban yayi duka na duniya to ma wai wa yace wali ne fi sabilillah abun ma abun mamakin ma fa ba wanda ya nada shi to wa yake nadawa har a ce wali Allah ko manzon Allah ya bayyana to a ina ayar da take wani sunansa wani wali ne wani annabi yake ce wali ne ina akai tadin sama to wayannan bari ku ji irin ayoyin da za su rika zubowa daga alkur'ani cewa su yarda ne daga Allah ga dai so min tawi iyyakum wa zikru ashabi wa ashari wa aktani wa qawluhu inna Allah tabaaraka wa ta'ala nazara ila ahli badr Allah fa ya dubi mutanen da suka yi badar bala wani waliyan ne suka je aka yaƙin badar da su a ba babu su ba ka ce sahabbai su ne waliyan na farko wanda suka yi badar to ga abinda Allah ya ce mana a kansu ya duba mutanen badar ga sunan faƙala sai ce yi maluma Mara maraden badar ku abinda kuka dama ku yi a inni ƙarƙafartu lakum na ya fi mu da kai ka samu an yafe maka ka yi komi to yanzu su wayan nan waliyan su wai komi wai sunan za su yi komi an yafe musu kuma ba aya sai a tafi juma yana gida eh, eh? kuma wacce dubiya ya ga dama tamar sai a sa mahaya ba shi ma ce shi yana nan imalo eh, ma shi tun fa inni gargafar lakum ba aya to amma wa'ancan fa an ce musu imalu eh, ma shi itun fa inni gargafar lakum amma ba har yanzu ba wanda ya irin ibada su ba wanda ita yi nacin su duk da cewa ku yi komi an yabe muku ba sa yin komin sun tsaya kuma yanzu duk nacin ka ba saka yi irin nasu ba duk kokarin ka ba ka yi irin nasu ba to na yanzu ba ba a ce ma an yafe musu ba su sun yabe wa kansu kai ma wai har za su yafe ma su har mukami suka ba kansu aljannar ma tana hannunsu suna iya bata suna iya batewa an ka bata musu rai wai wani ne a nijar na gani yana abi wai wani wasu yake nan wajen dunna an yafe muku an ba ku aljannar da ba ta na ga wasu suna zagayewa suna dawowa sanan suna zagayewa nake to ai kai maimakon ka fara da dama a sahabu yamini wai he fara da hagu ce duk yan aljanna ne ko he a sahabu yamini din ya dama ma to Allah ya kare ne. to fa wannan sune waliyai wai wanda suka nada kansu ko aka nada amma ga wanda Allah ya nada imalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum duk komi ku ina yafe muku wallahi in ka samu wannan mukamin na kai komi da an gabar na eh? a sharhu wa وكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة وزبير رحمهم الله أجمعين هذا أذن عظيم wannan fatushe ne mai girman gaske wa huwa annahu yajibu yadda al'amari yake fashi wannan al'amari tsakanin waɗannan bayin Allah yadda yake jibu yana zama wajibi ne alal musulmi akan kowane musulmi fi haƙi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-muhajirina wal ansari allazina qadaruhu ko eh wato allazina azaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbansa waɗanda suka hada da almuhajiruna wanda suka baro koni nasu daga makka suka kauro suka biyo banzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ansar da kuma mutanen madina waɗanda suka taimaki manzon Allah suka tarbe shi suka bashi masauki suka kuma azauhu ko suka shine ma'ana azauhu din Eh, ba a azau sulallahi ba eh, su ne waɗanda suka karbe shi suka kuma taimake shi suka kula da duk wanda zai bullo ya ce zai taba shi za su ba da rayuwarsu waɗannan mutane za ka haɗa su da wasu ba inda za su zo daga yau-yau? eh? azau sulallahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam wa hamauhu suka kare shi wa jahadu ma'ahu suka yi jihadi tare da shi wa bazalu amwalahum suka bayar da dukiyarsu wa an anfusahum suka ba da rayukansu sun ba da dukiyarsu sun ba da rayuwarsu sun ba da duk komi nasu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan fa sune masoya manzon Allah na farko duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne koyi da su kuma dama ba wani abu bane son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa da ranka da komi naka ya zama na kana kare sunnarsa yanzu sunnarsa ita ce matsayinsa duk wanda kaga ba sunna yake karewa ba to ko da manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam da baya son sa duk wanda yake bai son sunnarsa yanzu to ƙarya yake ko annabin da yazo bai son shi kai da a ce fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an yi alƙawarin zai dawo yau in ya dawo da he kaga inda ba za su bi shi ba daiwa za su ce su kan waliwa ne ya ishe su otun da gashi yanzu ana maganar sunna wai daga zarar kake kai kana goyon bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan wai kai ne abun tsana amma wanda goyi bayan bid'a wai shine yake son annabi ya za ka tsani hanyar da mutum ya kafa ko jam'iya na kafa ka zo kace ba na son jam'iyyarka ba zan jefa mata ƙuri'a ba amma kai nake so ana so na eh wane muke so wane muke so amma bara ƙuri'ar ka karka yadda ka jefa mishi na soyayyar ko jam'iya mutum ya kafa kace ba za ka bi jam'iyyar ba amma wai kana son shi ya san ƙarya kake ba ka son shi amma kana bin jam'iyyarsa yadda ka'idar jam'iyyarsa take haka kake bi kuma kuri'a in ta zo jam'iyyarsa za ka jefawa jama'a ka duka kana kira su akan wannan jam'iyyar ya san kana son shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga jam'iyyarsa musulunci sunna alaikum bi sunnati kada ku yadda ku rabu da sunna ta sai ka zo ka ce babu sai ba za ka bi sunna ba kana da ɗariƙar wa ne maimakon sunnar annabi ce tarikar wani za ka bi ba za ka bi sunnar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce wai duka kai ne eh, ai ni mu ai mu duk musulmi ai yana son sunna to shirka za ka yi wa annabi da sa da sunnar wani za ka haɗa kamar yadda ba a shirka wa Allah a haɗa Allah da wani to wallahi ba a haɗa annabi da wani a ɗariƙa ɗariƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗariƙar ne annabawa biyu ne ko uku ne to in za ka yi sunna ka yi ita ce addini amma wata ɗariƙa duk da kake an yabo an kawo bayan annabi da sahabbansa da tabi'in sahabbai da mabiya bayan sahabbai duk sun tafi masu neman matsayi suka rika kago su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana abu biyu ne taraktu fikum amraini yace na bar muku abu biyu tas Kitabun lahi qur'ani wa sunnati wa sunnata yawa kar ku wuce nan kitabun lahi wa sunnati rasulillahi su ne kuma suke hada la ilaha illallah kaga qur'ani Allah Muhammadu rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna babu wani ko akwai Fulani waliyullah akwai kun taba ji sai a iran ne zaka ji ana kiran sallah وأشهد أن علي ولي الله ko ba ku taba ji ba wannan ba bidiya ba ce ina aka yi wannan kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba cewa Abubakar waliyullah ba kalle a ce Ali waliyullah ko a ce waye waliyullah a kiran sallah amma ai waliyan Allah ne kuma yardaddun Allah ne kuma Allah ya ce su yan aljanna ne kuma an ce an yarda da su su yi komi an gafarta musu amma ko su ba a taba haɗa wani abu nasu a ce sai an haɗa da na annabi da nasu kafin na annabi yayi aiki balle wannan wanda ba taɓa ganin sunansa ba ma a Qur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ma kai su imamu Malik ma ba su san su ba ba eh ba wasu da daddu bane kai wani ma da ake maida shi matsayin Allah kwata kwata bai dade ba jirgin sama ya riga shi eh jirgin sama ya riga shi zuwa duniya to mutumin da ya targa jirgin sama kuma har za a yi magana sa tarihin addini sanda aka haife shi ma akwai mota kuma yana nan yanzu kusan Allah ake ce masa kuma ba abin da ya sa shi ya wace afirka kawai neman hadaya ne ba wani abu kuma wai shine waliyi kai ya mafi kowa duk duniya kai shi fa ya shige cikin Allah ma Allah ya sauke shi kenan sai a rena mana hankali abin muka tanga a cikin alkur'ani tun asali wai a ƙariya tashi a ce gashi wai wannan na yanzu da aka kawo shi ne gaskiya abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shekaru ya bar mana wai gashi muna karanta shi wai ka zo ka kawo mana tatsuniya wai ka ce ita zamu bi kawai don ka raina kokalin mu don ka samu rawani kato kana da jama'a masu yawa shikenan shine girma girman ka bai wuce kitabu wa sunna ba wallahi girma shine ka tsaya akan kitabu wa sunna shine girma matukar zaka ketare kitabu wa sunna ko ka gangaro ka fado kana da kitabu wa sunna ka tsaya akan kitabu wa sunna shine girma matsayi kenan da kake nema ta ka tsaya akan kitabu wa sunna da an gama waɗannan sahabbai ba abun reni bane su suka kafa addini su suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukiyarsu da jikinsu da ransu da muhallansu da komi nasu sun mika don daukakar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ta daukaka mu fa yanzu muke ci bulus muke ci wataraku diyarahum suka bar gidajensu gidanka na asali mahaifarka ka bari dukiyarka ka bari komi naka ka bari wai kawai ka tafi don ka tabbatar da tauhidinka ka tabbatar da biyayyarka ga annabin da Allah ya aiko maka suka bar gidajensu maka wurin gadon su mahaifarsu makka suka koma inda suka zama baki hmm? wa audanahum qasassu wadan shine kasarka mahaifarka shine waqaduka watabi'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga mabiya sunnan farko kenan har ya rifa anna lahum Allah ya yi haka ne don ya sanar wa duniya cewa su min alfadli suna da matsayi da falala da fifiko sun fi kowa duk wanda zai zo bayansu to a bayansu din yake na fata ana ganewa alfadul shine fifiko wane afdalu min wane ko to ma laisa li suna da falalar da wani su bai samu ba duk ko ni mukanin ka duk hidimar da za ka yi musulunci in dai baka yi sahabbantaka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to a bayan sahabi kake a bayan sahabiya kake matukar baka samu matsayin sahabi ba to duk kokarin da kai a musulunci sahabi ya fika sahabi ya fika babu gairun waninsu da zai samu irin wannan matsayi fahim khairul qurun don su ne karnin da fi kowane karni alkhairi kama kana alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairukum ya ku al'ummata tun daga yanzu har ƙarshen duniya khairukum karni ba karnin da yafi karni na don Allah su waye a cikin karnin manzon Allah sahabbai duk wanda ya rayu wannan lokacin gashi ga sahabi to gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunansa ne sahabi to wannan karnin annabi yake babu karnin da yafi shi alkhairi ثم الذين يلونهم اي waɗanda suka biyo bayan su almajiran sahabai su ake cewa tabi'ina sun mallabi na ilunahun da almajiran almajiran sahabbai su ake cewa tabi'u tabi'ina daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina Karni nawa Karni uku to shekara ɗarin farko ta sahabbai shekara ɗari ta biyu ta tabi'ai shekara ɗari ta uku ta tabi'u tabi'ina to wannan su ne da suka fi kowane karni. tacattun salihan bayi wanda za a tace shi ba matsala to wa'in duk wanda zai zama tatacce to dole ne an tace wa'yancan shi zai biyo baya wannan sun mallazina ya lunahum sun mallazina ya lunahum sun mallazina ya lunahum sai wanda suka bi su fa sai wanda suka bi su sai wanda suka bi su ba wai sai wanda suka zo bayan su ba wanda suka bi su suka biyo bayan su bi isanin da kyautatawa su ma ba su sabawa kaga sahabbai su malamin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'ai kuma almajiran manzo Allah ne malaman su sahabbai su kuma tabi'u tabi'ina almajiran sahabbai ne malaman su su kuma wayanda suke suka biyo bayan su almajiran almajiran sahabbai ne malaman su to matukar wannan karatun shi kake bi har yanzu to shi yasa yawanci ake cewa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah da duk wanda ya bi nan da kyautatawa bai saba wa takun su ba har a tashi alkiyama ana masa addu'ar Allah ya yarda da shi to amma daga ka zarar ka bi ratse to kar ma ka dauka kana cikin tawagar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ratse to haka in kana ratse to ka dawo kan sunna shine siratul mustaqim farki madaidaici Allah taimake mu wannan shiririta da ake ta yi ba dadewa ta yi ba fa shekarun fa nan nan nan kusa ne aka zo aka kurbata mutane aka rikita mutane aka lalata addini aka maida addinin musulunci tankar addinin nasara kuma nan gaba so ake yi a daidaita tafiyar kal da kal da addinin nasara yi yanzu addinin nasara mace za ta yi mace za ta yi waka mata su yi amshi za a shiga coci tare maza da mata za a yi waka tare za a yi tafi za a yi rangwada za a yi rawa to nan gaba a cikin musulmai sai an samu wasu yin wannan eh nan gaba sai an samu wanda za su yi a gaga idan aka kai ga haka to an daidaita kenan in fa aka fara haka to an yi so an yi so an fi so domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai ya waɗancan mutane da suka gurɓata addininsu suka maida shi addinin kiɗa da waƙa zamani ne ya yi tsawo har suka saba wa littafin da ta saukar musu to kuma idan zamani ya yi tsawo idan ba kuna ƙwanƙwance karantarwar annabinku ba kuma ya kun watsar da littafinku kun kama shirbici to Allah ubangiji ya kare mu lokaci irin wannan in yazo da har mu ma muka koma muka dau ganguna muka sa mata za su yi wa'azi mata za su yi waka mata za su yi rawa mata za su yi tafi maza za su yi a haɗu maza da mata to wa shi kenan fa an kwatse an haɗe ke. Allah ya kare mu fa khairul quruni humus sahaba karni ne fi na kowane mutane shine karnin sahabbai lima qamu bihi min as-suhbati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa da irin abun da suka yi na bujinta wajen me su suka tsaya suka zama abokan gwagwarmaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min an nabi suka tsaya suka abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gwagwarmayar kafa addini a sanda kafa shi yake da wuya sai jarumin gaske wa munasaratihi suka tsaya wajen ganin sun taimaka masa a lokacin da masu taimakonsa suke da karanci wani ma tsoro yake ji a ce daga gidan annabi yake in zai je gidan sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuka ji na ambaci annabi ku rika cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine riba bin sunna domin yace bakhilun marowacin gaske kenan in kana neman marowaci to shine man dukirtu inda huwa lam yusalli alayya wanda za a ambaci suna na gaban sa mun salati ba marowaci kenan wanda bai kamata mu rowa ga annabi ma sallallahu alaihi wasallam ai rowa ka hana wancan abu kaza shi ma annabin za ka hana shi salati eh? ka tabbata marowacin gaske kaga shi wa'azi ko da saboda yawan magana in har Allah ya taimake shi da ya ce annabi din kuka kaje sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan an hadu a riba kun gane wannan to amma in ba ku faɗi ba shi kuma maganganu sun ja shi ke faɗi ba an samu matsala to ku rika tarbe da sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawwa su suka taimaki ma'aikin Allah alaihi salatu salam, wajen daga addini wa nashri dinihi da yaɗa addinin aka watsa shi ta ko ku dubi inda Madina take ku dubi inda Som E su suka watso mana shi har yi sona da su ce ta sa har addinin ya zo idan da sun yi likimo da tuma lokacin za a ji duriyar musulunci shi ne ake bukata ga duk inda mutumin da yake ibdi'a'in sunna to za ka samu so yake addini ya yadu irin wannan ta'alimat din ko talim da ake buɗewa ana yi duk yawanci ahli sunna ne suke yi malaman sunna ne waɗansu idan suka ga ana yi sai za su bata mana yara fa gara mu ma mu yi sai su bude sai su kasa to yau da kullum mu ya gare ta ba salare aka maka ba ba wani abu ka zo ka ce kullum za ka rika karantar da mutu wallahi in ba sunnar kake so daga gaske ba wallahi daga an soma za ka ji kawai a fara jin haushin masu zuwa eh eh to yanzu don Allah idan ba da irin wannan bayyauci za ka fahimci asalin da ya suna eh ya za ka fahimci asalin da ya addini duk ma calar da aka kawo maka aka kawo aka zube maka ne ka karba don za a nuna maka hanyar aljanna yanzu yanzu kuma mutumin da ya zo din da nuna maka shi gaba ɗaya shi ba da shamaki tsakaninsa da Allah wali ne don ɗan korensa sai sun kamba mashi sun gaggama shi kafin su ba shi latifika eh wali ne eh, kowa ya kawo hadaya ko zai samu dacewa a gafarta mai kaga ana cika huluna ana juyewa Shi kenan sai ya ce to duk an yafe muku ce shuru ta nan ta sai ka ga idan mai hula yanan ana taka to kuma an gafarta mu eh to amma ku duba mu babu wani wanda zai ce maka lalle ilalla in kai an yafe ma sai dai kai kokari ka nemi gafara Allah ko Allah zai yafe ma sai dai a ce Allah ya gafarta muku a muku addu'a amma ba wai an yafe muku ba ina ka samu wahayin da cewa an yafe mana yaushe aka saukar da wa'ayi sai dai ka ce muna fata Allah ya farka mana mu yi addu'a gaba ɗaya da mai faɗin da kuɗin ba wanda ya san matsayinsa wallahi ba wanda ya san matsayinsa eh ku duba matasan nan da suke haduwa ko da yaushe za su hadu su yi shawarwari ya za mu yi ci gaban karatu ya za mu yi ci gaban tafiya wa'azi ya za mu yi ci dufa ba wanda ake bashi shi ko illa iyaka za su tashi da hula fi sabilillah fi sabilillah ku zuzzuba ku zuzzuba bai da ko anini a ciki suke ajewa suna kokari in za a je wa'azi da shi za a yi in suka ga wani koba na taimakon addini kudin za a dauka yi amma ku duba idan muka tsaka zagaya nan wani lokaci aka ce fi sabilillah da ke fi sabilillah ne ba ce ga aljanna za a sai da muku ba ka ga wani naira biyar naira goma wani ma kawai kife kai ba wani baka da kokobo wallahi ba gidanka bai taba kwana bai ce ba kuma ba a taba rasa kudin daddawa ko magi ba sai asusun Allah shine baka da kokobo ba ka da abin da za ka gaya yawa yanzu san sahabban baka fi su kuɗi ba waɗanda muke magana sunan nan wallahi wallahi ka fi su kayya wasu ba duba sahabban da muka ce muku fa kwanakin baya can muka taba tarihin su ba da suka rasa ya za su yi sai suka hada guruf su kawai za su rika zuwa itace su sai da su zo su nemi ruwa su sa a masallaci su har a tsere musu sai mai kawarewa addini musamman kamar yadda kawarewa gidanka ka je nan mu wajen biki ka gani cocinsu har dai ne za su mu kuma nan gashi nan toilet ya gagare mu toilet coci wai za a ga har bene suke bene yanzu kai ka sun fi ka kuɗi ne ko sun fi ka himma su da lalibai suke a duhu ɗaya da kake da garanti mu dai ba ma so mu taɓu ko mu dai mu kawai mutum da sahabbai sun kafa addini a tafi kawai mun musulunta to shi kenan a tafi eh kuna tsammani haka za a kyale ku walan ma ya tikun masalin lazina kalau min Mas'ad Humul, Ba'asa, wad-dharra'u wa zulzilu hatta kula rasul mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib eh mu shi kenan ba in aka ma ka taimaka a taimaka a cikin abun ne su ba su san halin da ake cikin ana fama da awon gari kaza kaza to kare kai ta awon garin ana ma barbade ka je kuma ka je can a ma rubudi to tun da ka rika yi wa shadda tanadi ita kadai ka mutu ba ta cika ba ka je lahira ba ka da kawo to ba ki kake kana kashi ba haka kuke awon gari to wanda kai ga matsala maimakon tun da Allah ya taimake mu mu talakawa masu matsalan mu muke son addinin a hakan ba za mu rika zakurawa mu wawware wa addinin mu wallahi wa'in sai mun fi su ba amma duk yanda aka yi abin da kowa ya dora wa kansa nan sai ya yi in gida ta noma in mai ka noma sai ka ware wa addinin ka yanda za a yi a ka'idan nan sai ka ware kuma gashi nan abin su sai ka jejeji ka tarda kantaleniyar mujaniya. in ka zai kofar mai unguwan ko abin nan ka tarda wani suri an yi haka ko shine masallacin garin tabo ba ku zo wai kuma faɗi ka zura mai ido ni ma ne ni to ni ban san ka ba gidanka yana da yawa kuma kana ba wanda ya tallafa maka duk a wata guda ka kai ba za ka ware wa wannan abun nan din ba shikenan kai gida ya hana kai rikon addini to kai ma an ana maganar wasu sai ka kawo kanka shi ba shi yasa yanzu abun ya koma kanka ba da kai ake ba wa'azi ake. kai ka jawo abun ya dawo kanka ai wallahi mu tete mu shiga tete mu aka ce fi sabilillahi wai kai fi sabilillahi yana da nauyi amma fi sabilillahi shi kan duk yanda za ka yi za ka yi kokari amma fi sabilillahi za ka yi ƙoƙari kare malum a wajen fi sabilin lahi amma fi sabilin kare to a rikon gida wajibi ne rikon addini kuma haramun ne eh? kun taɓa ganin inda addini ya kafu ba dukiya ku ji abin da aka cewa wa'annan sahabbai eh wa bazalu amwalahum duk suka mika dukiyarsu wa anfusahum sun ba da rayuwarsu wa taraku diyarahum wa awtanahum suka bar gidajensu suka bar kasarsu bi ajali nasratu dinillahi don kawai su taimaki addinin Allah kai yanzu nan idan da za a ce maka za a tafi wa'azi wajen abin nan wajen gwajin gwari ɗan yamma da gombi ne wani wuri ne yi eh, za ka ce haba a yanzu in ban da malam ma da ta da fitina ina mu ina gwajin gwari yanzu a bari sai da kaka eh sai da kaka ai <laughs> to Allah ya rufa mana to wallahi sunnar da muke cewa sunna sunna fa to sai mun bi sunnar don hanyar sunna shine hanyar daga addinin Allah ka taimaki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya bar wasiya kafin ya tafi ku taimaka mini akan wannan kira ko aya ka sani taimaka da ita in ka ji wani bai ji ba isar ma yasa kuke ga ahli sunna ba su da aiki kamar da'awa karantarwa da'awa karantarwa gina masallatai assasa wuraren karatu islamiyoyi saboda mai saboda su yi koyi da sahabbai su yi koyi da tafiyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora sahabbai akai jihadi suke yi ba can su mika kansu a kashe mu kuma yanzu ba a mika kan ma a kashe iyakacin ka ka mika ajibun ka ne a kuma a yi aikin addini amma idan aka ce fi sabilillah sai kaga in an yi lissafi ga mu mun kai kusan dubu kaza sai kaga sau da yawa sai a kirga 600 700 wani lokaci akwai lokacin da suka ce ne na samu da kuma ana nan ana ta zargin nan bayan Allah masu karɓar fi sabilillah ana ga kamar kullum kara kuɗi suke suna kashewa wallahi wallahi akwai da suke ta to wai ai ake da kuɗin nan ne Eh? wai ya ake da kuɗin nan don Allah ya ake da kuɗin nan wallahi ba don aikinsu don Allah suke yi ba da wata magana da ake gaya musu ma yanzu sun bari to amma don Allah suke yi suna yi ne don Allah wannan aikin kila mai faɗin haka ya shi aka ba kila da da dadewa aka canja shi to za a nema ya yi babu ya yi aro wai yaranta a nakari Allah ya sauke na'am sannan su sahabbai fa su ne suka tsaya wajen me tabligi ya salafi na biyu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine tablighi suna isar da wannan addini liman ja jaa ba'dahum ga duk wanda ya zo bayansu. inda ba sa isar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tauhidin damu da muka zo bayan su da zamu samu da ba za mu sani ba man ja abadahum min al-umma wa'inda suka zo bayan su daga cikin al'ummatai wa hazu hada hada al-fadla su ma suka kwaikwayi wannan daraja ta sahabbai domin duk wanda ya tsaya a matsayi irin wannan yana kira akan littafin Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar falala shi ma ya taro ba allazi la yusarihim fihi ghayruhum wanda su bai isa ya yi da su a wannan matsayin ba wali zalika asina Allahu jalla wa ala alaihim Allah mai girma da ɗaukaka ya yaba musu Allah ne da kansa ya yaba wa sahabbai wa radiya anhum yace ya yarda da al'amarinsu. kama zakara zalika fi kathirin min al-ayati kamar yanda zaka samu a Qur'ani filaye dewa daga cikin ayoyin al-Qur'ani fi ayati wato min al-ayati fil Qur'ani al-Karim qala ta'ala ga inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake tabbatar da cewa lalle waɗannan bayan Allah sun tsara kowa laqad taballahu tabbas Allah ya karbi tuba alal nabi farko wanda aka karbi tuba sa aka karbe shi Allah ya karbi manzonsa wal muhajirina ya karbi muhajirai wal ansar ya karbi ansarawa sahabban farko kenan al muhajiruna wal ansar to Allah yace ya yarda da su ya karbi tubansu ya amince duk abin da aka yi suka yi ya yafe musu wallazi na tabawuhu kai da duk wa'anda suka bi shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrati a lokacin matsala kaza in ka in kai aiki lokacin matsala ya fi lada amma lokacin da kowa yana iya yi lokacin mai yin shi yafi farin jini ma kai ma ka shigo ana yi kai lokacin da mai yin ba a son sa a lokacin za ka yi kai kai farin jini gun Allah sanda aka tsani mai bin sunna kai kuma ka ce sunnar za ka yi a tsane ka a tsongome ka a jefe ka da miyagun kalmomi ka dage to a lokacin fi sa'atil usura ke a lokacin da fi tsanani a lokacin su suka taimaki addini lokacin fa idan za su je darul arqam fa in mutum zai yi yamma sai yayi gabar sai zaga zago har a gane can zai je kamar wani lokaci ya in za a zo bango sai an boye littafi wai karate shi ma yana zuwa bombo eh. karatu amma yanzu ka bayyana su muke ayo ba an karantu ba ai lokacin fi satin usura din ke amma yanzu kan an riga kowa ya san gaskiya sai dai yake don abin da shi yake faɗi wanda yake gwangwan ba shi yake kiro ba shi ya samu karatunmu ma sai da littafi a gaba ba wai lafiya kawai za mu zo mu tsaya mai muku ba ya sa muka sa littattafai tun daga kan ahzari muka soma ko a gefen fikihu muna risala tun daga kan arba'u na hadisan har muka zo gashi nan muna muwadda malik duk waɗansu hadisai mun yi sannan a gefen aƙida tun daga kan kitabu tauhidi muka soma gashi har mun zo sharhu sunna ɓangaren aƙida ba tafsiri na alƙur'ani muna yi to waɗannan darussa duka da littafi a gaban mu balle ka ce mu muke kirkira mu faɗi ba wai zama za mu yi a kamu rika faɗa kawai sauran mu ba littafi ne da shi in za ka karyata ba mu ka karyata ba in muka faɗi kuma ba mu muka faɗi ba abinda muka tarda a rubuce shekarun aihuwar kakan kakan kakan kama nan ya tarda shi shi muka zo muka karanta a yanzu in ka ce sabo ne ma to in ya girmi kakan kakan kakan ka za ce sabo wanda kuma kake so mu koma mu yi kaka hudu in an kirga hesari sun ce ba su san shi ba wallahi mu dai a zamanin mu malaman mu ba sa gaya mana haka wasu dattawa ne suna zaune ba to an to ayyukan nan kafan ce tana da falala to amma fa ni kaɗe kaɗen nan ne wallahi malaman mu na da sun ce ina makaɗi uban bidi'a da shi da ubansa shaitani <laughs> eh malam na mai ganji bai faɗi haka ba ci tuwai to ya aka yanzu kuma ya dawo ya zama halammi shi ne abin yana da wallahi da malaman mu ba sa son kibi sam ce to ai da din malaman gaske ne malaman kwarai ne da sunna suke bi yanzu hatta irin inda aka rene mu jama'are don duk yaro da ya tashi a jama'are ka same shi yana son sunna ga kula da tsarin mata ga kula da karatu yanzu ka je jama'arori ka ga ikon Allah ba gargarin makaranta ba rumfar liman inda ake karatu kai gurbin filin ma kuma in ka ji tsiyata ku samarin jama'a da su sun fi maki tijan tun da aka fara yi musu waka a fagen biro ɗan jama'a da masu gaba da kare ɗaya eh, wai kare barin duden na julen eh sai ka ji ya tashi tatap wai dan lima to daga nan harka ta ce wallahi eh to bisa dalilai wannan harka ba ta lalace ba inda aka san sunna ta lalace yanzu in ka je battawa biyar za ka girga a cikin jama'ari ba su kai askari ba nawa biyar eh askari sai ka girga dottawa biyar kafin ka samu mai askari wallahi biya to kuma wai jama'ari. Kuma jama'a ne eh. a laya ne su yanzu kam a zagi kiki ba ta taso ba Eh, to ka shura ta ai <laughs> to gale shura ka <coughs> to Allah subhanahu wa ta'ala ya da da waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam fi sa'atil a lokacin matsala min ba'di bayan mata da yayi kusa yazihu yazani kulubu wasu zukata fariki na wasu jama'a minhum daga cikin su saboda matsala wasu har sun kusa su fafa amma dai suka cije suka dauri saboda tsananin da ake nuna musu da matsalar da suke shiga ga matsalar talauci an kwace musu gidaje da gonakinsu da mahallinsu da kudadensu da dabbobinsu duk sun bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasu ma sun dawo ba su da mahallin zama a masallaci suke saboda tsabar matsala har wasu sun kusa su zani min badi ma ka da yazigu qulubu fariqin minhu summa taba alaihim Allah da ya karbe su innahu bihim raufun Allah mai rangwame ne game da su rahimun mai jin kai to Allah ka rangwanta mana Allah ka ji kanmu wa ala salasati alladhina kullifu har ma da su abu su marara su tuhilalu wannan ana magana ne a wadakar da ta faru a tafiya ta buka ba waɗannan ayoyi duk sun faru a lokacin tafiya ta buka tafiyar da aka yi ta cikin tsananin zafi wasu saboda tsananin bala'in tafiya ta buka har sun yi kamar su fasa musulunci irin su kabu da hilalu da mararatu su ma har suka zamanto ba su je wannan yakin ba amma su ba don munafurci ba su ne Allah ya ce su ma an sa su cikin wanda aka karba aka karbi tubansu wa ala talafatin lazina kulliku eh hatta idza daqat alaihim al-ardu hatta da kasa ta yi musu kunci su waɗannan guda uku lima hu ba duk da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum kai su kansu ma har mutun ya rika darura wai ni ne kuwa wai ko fatalwa nake ne ni din ne kuwa ko ba ni bane ne wai ni kan bacci nake ne ko a farke nake ne abu fa yaje wajen dan babban sa duk duniya ba wanda yake so kamar sa suna ba wanda kuma yake son sa kamar sa yaje ya shiga lambun sa ya same shi yace assalamu alaikum wa rahmatullah bai amsa masa assalamu alaikum wa rahmatullah bai amsa masa assalamu alaikum wa rahmatullah bai amsa masa yace haba wani wai yanzu ka tabbatar ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba ka tafi ka bani ban sani domin duk Madina duk wani mumini ya daina magana da su saboda kawai ba su je yakin Tabuka ba in ka musu sallama ba za su amsa ba su kuma ba za su yi maka ba in ka tawo za su yi zai ya kasa kayansa za ka nawa nawa sai ka rufe sai ka kalli nan ana nan ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a gaya musu matansu su bar gidansu kunci duniya ta yi musu kunci dimara bat duk da fadinta wa baqat alaihim anfusuhum kansu ma ya musu kunci sun har mutun ya dawo ke wai ni ne kuwa yanda nake a cikin sahabbai sallama kafin in yi ammu kafin in tarbi mutum ya tarbe ni ya rungume ni kafin kowa sha'awa ta yake yau ni ne abin kyama a gari saboda kawai na saba wa kiran manzon Allah ya ce a tafi ta buɗe ban je ba sallallahu alaihi wa alihi ku duba ba yau mu kuma gaji nan abun sai dai a hankali kuma ba su sun faɗi gaskiya ba lokacin da ya don daga zuwa filin da aka je aka zauna ya yi haka ya daga kai ya daga kai ya ce wai shin me yake faruwa da kabu ban gashi ba ka san idan mutum yana da ƙoƙari a addini duk taron da aka yi shugaba idonsa yana kan mutane daga ya gabe ga game ƙoƙari ba sai ce wai ne ya faru da wani haka ban ga wani ba ko bai faɗawa wa kowa ba sai wani nan ya faru masa kuma sai ya ji haushi amma wanda ba zuwa yake a kai ba ko tuna shi ma ba za a yi amma kaga mai naci ranar da shugaba bai gaishi ba sai ya in kana so ka rika bakanta zuciyar shugaban tafiyar addini to ka zama mai kokari kuma a samu wata rana ka ke to wallahi an fi amma wanda dama baya da kokari ba a damu ba ma don ba ganshi ba ran da aka ganshi ma ake mamaki ran da aka ganshi ake mamaki karka yadda ba a tuna ka taro to kayi baya ga dangi a zamana in ba ganka a matsalaki ba za a gane ka zo ba lafiya ba mu ga wani a su ba ba yau domin alamar imani a lizinci taron addini ko da yaushe masallaci a ganka iza mun rajula ya ya'tadul da ko masjida fashadu lahu bil imani in kun ga mutum ya lizinci zuwa masallaci akai akai to ku shaida wannan mutumin yana da imani mai imani shi ke lizimtar masallaci akai-akai don a masallaci ake karatu ake darussa ake sallah ake alƙalanci ake koni a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi to shi yasa Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn Malik ko da annabi ya zauna a Tabuka kawai ya duba ya duba yace ya akai ma ala Ka'ab ibn Malik to ne ce in banda yan mayafan da ya samu da sun yaudare shi duniya ta hana shi zuwa akwai wani kusa da ce tar da abun da ka faɗa wallahi ba mu san ka abu da sharri ba tun da muke abu mutumin kirki ne akwai dalili ya rasulallah ka san akwai yan kakalanda lokaci guda kawai ya ce munafuki ne wannan eh munafuki ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komi ba muraratu ba hilalu ba bai ce komi ba can yana zaune sai ya hango wani na yadar turbayar sahara yana ta tafowa ga irin kawalwalliyar rana tana kyalla shi daga nesa ya ce Allah ka sa mai zuwan can ya zama abokai shamata ne mana don ban shi a nan ba Allah ya sa abokai shamata ne har ya zama cikin wayanda suka yi kallufi ko da ya iso kawai ya ga abokai shamata ne abokan shi ma matsayi gare shi addini ya taba ba da sa'i guda sadaka saboda an yi zumɗen wani kusa da shi zumɗe wani ne ya yi wa wani haka mutumenka shi kuma yana zaune ya gani ya ce a uzu billahi mina shaidan rajim a yi zumɗe a kusa gabana sai shiga gida ya auno sa'i guda na dabino ya bada sadaka ya ce Allah ka gafarta mini an yi zumɗe a gabana ba shi ya yi ba annabi ya ce ya rasu ya Allah ka abokai shi mata ne mana yake tahowa ko da ya so ya gashi abokai shi mata ne shi kadai ya yago saharan nan ya iso don gani ya kai ya za a bar ni a madina cikin munafukai kawai ya tattara kayansa da ake dorawa a kan amale ya rataya a bayansa da haka ya keta wannan tazara mai tsananin nisa ga zafin rana iso to su wayannan salatatin lazina kullifu kabu da hilalu da mararatu wanda Allah ya ce wa ala salatati allazina kulibu da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ala da sa idan ya jihadi in ya dawo baya a cikin dare ko ya kusa da gari zai kwana sai da safe ya iso hanbi ya iso kuma in ya iso ya fara sauka a masallaci kafin sauka gidansa ya shiga masallaci ya tahiyatul masjidi ya gaida Allah ya yi godiya ga Allah sai ya zauna sai ya amshi koken mutane to kai kuma ya ba mu ganka a ka ba yace ya rasulullahi wallahi babana ne ya kwanta rashin lafiya ba mai kulawa da shi to don haka wallahi shine dalili to Allah gafarta maka shikenan shiga layin mutanen kirki kai ba ce wallahi ya rasulullah na zo zan shirya matata na guda tana ta faduwa tana tashi kuma ba wani mai kulawa sai to shikenan Allah gafarta maka shiga layin kai ba wallahi wallahi lokaci ina so in tafi to gidana a bude ban yi danga kirki ba in na bari muna munafukai a gari eh, sai to shi kenan Allah ya gafarta maka kowa ya ta wallahi na rasa guzuri ba abin da zan hau kuma ba ni da abin guzuri wanda zai rika to Allah ya gafarta maka abu da yazo kaifa kace wallahi ya rasulullahi ban taba samun wadata da abun hawa don har na mallaki abun hawa ya kai uku da guzuri kuma na shirya kamar zan je Allah ne dai kawai bai san je ba ban je ba ne kawai amma ba ne da wani uzuri wallahi don kafin ya dawo shi ma ya fara shirye-shirye wai mai zan gaya annabi har ya rinka bi yana shawartar 'yan uwa wai in manzo Allah ya dawo na san zai tuna ni. in ya dawo mai zan ce masa don inda ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ina da baki ina da kalmomin da zan gaya yamar duk wani basarakin duniya na gaya yamar zai yarda to amma manzon Allah ne ta yi in faɗa yarda da ni gaba Allah ya tona mun asiri wasu suka rika ba shi shawara ka ce kaza wannan ya ce ka je kaza ce kai bari in ya dawo gaskiya kawai zan gaya shi. me ya hana ce ce wallahi ba komai ya rasulullah haka kawai ce wallahi haka kawai don ina da buzuri ina da abun hawa ina da kudin sai ce to koma gefe sai yadda Allah ya yi lokacin da Allah ya ba mu umarni a kanka yanzu kai ba mu san matsayinka ba koma sai Allah ya gaya mana matsayinka hilalu ma da ya zai ce ya rasu lallai ba komi wallahi a gefe ne ba abin da ya hana ni don ina da damar da zan yi mararatu ma da ya zo haka ya fada sai ka ce to ku ku je ku jira sai yadda Allah ya yi da suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka yi sallah abai sun taro ce daga yau an ce kar kowa ya sake yi wa hilalu da mararatu da kabu magana aka ce kar kowa ya sake mu'amalar kasuwa da su ana na aka ce kar kowa kar kowa aka yi ta yi masu dokoki iri-iri karshe aka aika wa kowa aka ce ya sallami matarsa daga gida ta koma gidansu gaskiya suka faɗi aka ce kabu ya ce to wai in saki ake nufi ko ita ba a ce ku sake su ba amma ku rabu da su eh daga cikin su dattijo ne kilal ko marara ne ko kilal sai aka roƙa masa cewa a baraka tamar hidima don shi ba ya da ƙarfin da zai abin nan ya ce to amma kada ya kusanci ta a matsayin mata aure yawa in ta maka tuwo ta aje ya zo ya dauka ga dokar ya Haka su aka ce to ka abu kai ma ka roƙi haka mana tun daga ɗan uwanka ya roƙa an bar su tana eh, dafa mara abinci tana kaza ya ce kai in ballo sabon aiki kuke so shi wancan dottijo ne ni kuma matashi ne in nemi haka to na san me kuma za biyo ba ya babu ta tafi kawai <coughs> Ya ce ta tafi ya rasa da wa zai magana ya tafi wajen ɗan babbansa wanda duk duniya ba waɗanda suke nuna wa juna soyayya kamar shi da shi shi ne bai je masa sallama uku ya amsa ma ya ce wa ne yanzu ni ne ba ba ka san ni masoyin Allah da manzon Allah ba ne duk ina na sani ban sani ba ka tafi sai lokacin da Allah ya ce kai shi din ne sannan in yarda ban san matsayinka ba ka tafi ka bani kun san bala'i na ƙarshe mm-hmm. sarkin gassan ke ji labari ai yanzu su kabu an musu takunkumi sai rubuta takarda ya ce ku je ku kai mishi sai eh, daga cikin fatake masu zuwa da kayan gona kasuwar madina sai suka zo da takarda yana yawo a cikin kasuwa ya ce waye zai nuna mun kabu ya rika rika masa filo dan shi su ga ita ga ita ka je can ga ita sai je ya same shi kai ne kabu ya ce eh, ce ga takarda ya ce ko da ya gaishe ya mar magana ya san ba cikin muminai bane muminai dai ba wanda zai zo ko kuma a wata wani budi ne ya zo daga Allah ko kuma wani nan ne sabo E bude takardar kun sa abin da yake ciki ya ce mun ji labarin mai gidanka ya tsane ka ya sa an tsane ka ba ka da sukuni a kafarka sai ka wuce nan a duniya matsayinka ya wuce a tsane ka ka zo mu raba yanki guda na ƙasa mu baka shugabanci mu mallaka maka mu baka dukiya ka wuce wulaƙanci a gidan duniya yaya in kai ne aka maka aka kuma ka samu gayyata daga wata ƙasa za a baka yanki guda a baka gwamna eh? sai ya ce wannan babbar a cikin musibun da tun hadu da su babu kamar wannan ya ji fa tun musibun da yake gani a garin babu masibar da ta kai wannan akwai mai tuya a kusa sai je ko wani takardar sai gida haka suka zauna kwanaki nawa kusan kwana hamsin wata biyu ba kaɗan suna cikin wannan takukumi to shi ne Allah ya ci gaba da saukar waɗannan ayo eh laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabawu fi sa'ati al-usrati kaga wayannan su suka bi tawaga suka tafi tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da tafiya take da tsanani su an gafarta musu da su da annabin su sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansarawa da waɗanda suka bi su aka tafi tawagar wanda su ba mutanen Madina bane ba mutanen Makka bane to waɗannan gaba ɗaya Allah ya ce ya yafe musu amma ba a faɗi an yafe wa waɗanda suka zo annabi ya ce to an gafarta su suka yi ƙarya ban da su kaga su ba su je taboka ba don an ce wallazi na tabahu don kar ma su yi tsammanin da su ciki tunda su ƙarya su suka yi wallazi na taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di bayan maka da yazigu qulubu fariqin minhu zukatan wasu har ya kusa zane yanzu irin su ka mai karamin imani ne ba ya tafi garsana da dadewa ba kaji ya zama gwamna a can eh to imanin su na gaske ne sun mata ba alaihim Allah ya karbi tubansu yanzu innahu shi Allah bihim game da su ra'ufun mai rangwame rahimun mai jin ƙanyi waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke wal muhajirina wal ansar wal ladina tabau fi sa'ati al usrati gaba daya Allah ya ce musu sai aka ware waɗannan kuma wa ala salatati alladina kullu kuma an yafe wa ukun nan da da aka juya musu baya su ma yanzu an yafe musu Allah ya karbe su saboda gaskiyar su eh to a nan ne fa wani da ya kada yana yana kira dutsen sala'u yana amsawa kafin muryar da ta iso dutsen sala'u ya kai wa kabu albishir yana zuwa ya zane kabu yake ce abinda na mallaka mayafi biyu wanda nake daurawa da wanda nake yabawa su na shiga na are na iyali na bashi su tukwici na ba shi tukuici saboda ya kawo mun albishir da ya taho kuma bayan an yi sallah su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ta san da idan ana sallah in ya shigo yace so kila so so su wa'antan sauran biyu zuwa masallaci ma sun daina don ba daɗi in ka zo ga inda suka hane ka ne zunzurutu a masallacin in ka kalli mutum sai ya harare ka in ka zo za ka haɗa sahu da shi ma sai ya canja to shi yake duk da haka shi bai daina zuwa jami'a ba yake idan aka gama sallah idan annabi ya zauna a majalisi kamar haka zai karanta